Sashen Hausa Studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yamme karfe 5 da minti 30. Lauyoyi matasa na ƙasar Nijar yau da sahi suka janye karar da suka yi wa kamfunan sadarwa na salula dangance da yankewar yanar gizo a intanet cikon bayani a cikin shirin. A dalilin allobar coronavirus asusun majalisar ɗinkin duniya ga tallafawa yara da mata UNICEF na kiyasin cewar kimanin arotar da yara miliyan goma za su karu nan zuwa karshen shekaru goma masu zuwa. mi dokar ƙasar Nijar ta ambata ga wa'anda suka yi fyaɗe amsa tare da juju goje maimuna a cikin rahoton musamman na ranar litinin. Masu sauraro barkamu da yau litinin takwas ga watan Maris 2021 gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin. biran kungiyar lauyoyi matasa na kasar niger yau da sahe ya janye karar da ya ajiye a gaban kotun lamuran kasuwanci zuwa ga kamfanin sadarwa na salula ajiyar karar dai ta danganci ne da kuntatawar yanke yanar gizon intanet tsawon kwanaki goma metr Mustapha Nebe shugaban ajen ya bayyana dalilin janye karar a firasa da Tanan Fude Ahmed. Mu saurari fasarar bayanin nasa. Ma'anar tsarin shine a tambayi shugabanni su lura bisa katse yanar gizon da aka yi ba bisa kan ka'ida ba. Kuma mun tambayi a gyara yanar gizon. Abinda kowa ya sani ne a ƙarshen makon yanar gizon ta daidaita. Ba shakka abinda ya kai mu ga wannan tsarin ya gushe. Don haka ne saboda muna tambaya ne a bi ka'ida muka buƙaci a biya waɗanda suka yi asara. Mutanen da aka yi wa ɓarna suna iya kawo hujjoji shi ne a gaban alkali su bayyana ga abubuwan da aka yi musu asara ta dalilin haka sai a bi hanyar da za a biya mutum diya cutar coronavirus wata barazana ce ga ci gaban da aka samu ga kokowa da arotar da yara ƙanana wannan shine sunan da aka ma rahoton da unicef ta wallafa ranar bakwai ga watan maris dangance da sallacewar ranar ƙasa da ƙasa ta ɗiyamace a rotar da yara ƙanana miliyan goma za su iya ƙaruwa nan zuwa ƙarshen shekaru goma masu zuwa wannan yanayi zai iya kasara ci gaban da aka samu ta wannan fanni muktar hamadu ya naɗa mana rahoto a kai mutari muhammadu fasara mu ji Asusun Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tallafawa yara a ranar 'yancin mata na duniya da aka sanar a cikin wani rahoto rufe makarantu asara ayyukan yi ko karuwar rashin tsaro na tattalin arziki na iya sanya iyalai masu rauni aurar da 'ya'yansu mata don rage raɗaɗin ɗaukar ɗawainiyar kashe musu kuɗi. Akwai yiwuwar nan da shekaru goma za a iya aurar da yara miliyan goma. Ko kafin wannan annoba na corona yara 'yan mata miliyan ɗari ne da suka kai mata matakin balaga ƙungiyar unicef take hasashen za a iya yi wa aure suna yara ƙanana a cikin shekaru goma da suka gabata adadin mata a duniya waɗanda aka aurar a lokacin yarinta sun ragu da kashi goma sha biyar cikin ɗari ya huce kusan mace ɗaya cikin hudu ko mace ɗaya cikin biyar inda kusan mata miliyan biyar ne suka guje wa aure a cewar ƙungiyar unicef waɗannan ci gaban da aka samu a yau sun samu na kasu ta hanyar wannan annoba ta corona a gaida mutari Muhammadu. Ɗumbin mata suka halarci zaɓuɓɓukan da aka gudanar ranar 27 ga watan Disamban da ya shuɗe a ƙasar Nijar. Ƙungiya mai zaman kanta ONG FAD ta ƙiyasa kaso 35 cikin 100 na adadin matan da suka yi takara ta ƙara da cewa an mutunta kason mata a matsayin 'yan takarar majalisa kimanin kaso 28 cikin 100 na kujeru. Maryama Mamudu Jibbo ta ONG FAD ta karawa Nafisa Adamu cikon bayani. Sa ido da kungiya mai zaman kanta ta FAD ta yi na nuna shigan mata a cikin zaɓe a kimanin kashi 56 bisa ɗari a matsayin waɗanda suka yi zaɓe. Akwai kuma kashi 35 bisa ɗari na mata 'yan takara kuma yana iya huce hakan. Dangance da zaɓen 'yan majalisar dokoki an mutunta kasan mata. Sakamakon ya ma huce dokar kasan matan. Saboda cikin sakamakon da kotun tsarin mulki ta hudu mun ga sunan mace 47 wanda ke nuna hiye da kaso 28 bisa ɗari. yayin da dokar kason matan ta nuna a mutunta kaso 25 bisa ɗari kenan kawai farin ciki za yi da wannan kuma muna jira ga matan da aka zaɓa da su yi ƙirƙire-ƙirƙire ta hanyar shawarwari kan doka wanda zai amfani mata da musamman ma matasa Mata da suka fito daga ƙungiyoyin mata daban-daban da dama kamar na haɗakar ƙungiyar mata na ONG masu zaman kansu da na Kongafen yau da sahe a nan Yame sun shirya da zaman taron tattaunawa kan batun 'yancin mata a ƙasar Nijar. Albarkacin ranar 8 ga watan Maris ranar ƙasa da ƙasa ta ɗiyamace. Kyari Falmata ta Kongafen ɗauke da bayani. Kason mata ya samu karuwa kuma an samu ci gaba. Akwai kuma takardun da aka sa man hannu a majalisar dokokin kasar nan. Amma har yanzu ba a aikata su ba. Ba a mutunta kason mata. Saboda haka muna miƙa kira. Daga mata goma sha shida 'yan majalisar dokoki mun huce ishirin. Kuma an fi samun magajunan gari amma babu mace gwamnan jiha a Nijar. Mata shugabannin gunduma biyu kaɗai ne. Kenan ya kamata sabuwar gwamnati ta sa hannu don a samu mata gwamnan jiha da karuwar mata shugabannin gunduma da karuwar kuma mata minista. cikin minista arba'in in aka samu mata 20 abin zai kyau amma maza ba su tuni da duk wannan abubuwan mun kasance awakin zaɓe dan mata ne ke yin zaɓuɓɓuka su ne ke zaɓen shugabannin ƙasa amma a ƙarshe ba mu samun sakamako domin haskaka juriyar matan jihar difa kungiya mai zaman kanta ong cospe ta kasar italiya ta shiryar da baza kolin hotuna ranakun shida zuwa goma ga watan mars 2021 hotunan da ke nuna matan shetimari clarissa marati marati mambar ong cospe ta bayyana dalilin zaben wannan jihar samira amadu wafi dauke da fasara la Wannan tarin mun yi shi ne don murnar jagorancin mata, ƙarfafawar mata a cikin mawuyatan wurare kamar difa, inda suke rayuwa cikin rashin tsaro. dan shi ne muka yanke shawarar bikin mata cikin wannan mako na mata don bikin juriya, girmansu da aikinsu. Abin da ya sa muka zaɓi difa, saboda zancen ta'addanci da rashin isasshen abinci da suke fuskanta. Kuma kun ga a wannan yanayi ana zaluntar mace ko da yaushe. Don shi ne muka tattara aikinmu zuwa difa. A gaida Samira Amadu Wafi, mata suna da yawa a cikin kafofin bada labaru to amman kasan aunin na nesa ga kasancewar daya a faɗar zara maina mambata ƙungiyar ma'aikatan sadarwa a park a cewar ta duk da yawan su kaɗan ne ake baiwa matsayin jagoranci kamar yadda wata ƙididdigar ƙungiyar ipawo ta nuna zara maina ta ƙara wa fanta shamsu bayani ta wayar talho. Eh, mata suna ɗauke da ƙaramin matsayi dangance da jagoranci a jimilce. Ko da suna da ilimin da ya kamata, ko ma sun daɗe a cikin aikin duk da haka suna da ƙaramci a saman manyan kujeru na shugabancin edita. Mafi yawancin mata a ma'aikatun ba da labarai kamar mai ɗaukar rahoto, mai gabatar da shiri da edita suna a gefe ƙwarai, Da farko kun da an fi yarda da kwarewar namiji kamar yadda al'ummar mu ta ƙayyade. Na biyu kuma akwai nauyin iyali da zamantakewa da ya rataya a wuyan mace. les contraintes familiales et sociales qui pèsent euh, sur euh, les femmes. Kasancewar damana ba ta biya kuɗin sabulu ba matan garuruwan kewayen ƙaramar hukumar ta sawa cikin jihar Maraɗi. Wasu matan na zartar da ƙananan sana'o'i domin samun ɗan abincin ciyar da iyali na yau da kullum. Wakiliyarmu ta musamman Hawa Usman ta firanta da su. Mutari Muhammadu ya fassara rahoton da ta aiko mana. don biyan bukatun matan ƙauyen da ke kewaye da tasawa a cikin yankin maradi suna gudanar da ayyuka daban-daban. Fatima Zara tana tattara ganyen gawo ne wanda take sayarwa a kasuwar mako ta na wasu kale da ke ci kowace ranar Lahadi. suna saro mu muna kakkaɓi kewa muna zawa muna saida muna neman musu abinci din wa bara abin da ta kawo ta bana muke cikin wannan matsala wani bi tiya biyu sha biyar wani bi goma goma ba wasu kuɗi ba ne da yawa da kyal wani bi mu samu na tiya. anata bangare rahamu bazawara mai sana'ar gargajiya ce wacce ta fito daga ƙauyen ta tseguma cikin ayyukan da take yi ne take samun abin da take ciyar da yaranta. muna zawa muna samun dan abin da za mu sayar ma yaran mu gishiri muna samun dan abin da dawa tiya ni dai gaba na dan da mai gida na rasu wannan shekara ta wata uku ce ina wannan sana'a a cikin wani lungu na kasuwar maimuna wacce ta fito daga garin matsashi tana sayar da tukane ne na laka da take da tukwane da tuluna da asisayya mun shekara biyu muna kawo mu muke kera wannan da a yayin da wasu mata suke ta ikirarin daidaiton jinsi su kuwa matan da suke ƙauyukan tesawa suna ta kokarin neman abin da za su yi rayuwa ne. Tukwicin Mo Ibrahim na shekara 2020 bisa jagoranci mai girma a nafiyar Afirka shugaban jamhuriya Isu Muhammadu aka baiwa shi a cewar majalar rana-rana ta niger le sahel kungiyar fondation mo ibrahim a yau ne wato takwas ga watan maris ta sanar da bada tukuicin biyu bayan wata muhawarar kwamitin bada tukuicin mai zaman kansa wannan tukuicin tun shekara 2018 aka dakatar da bayar da shi an ba shi tukuicin ne saboda ƙoƙarin da ya yi na kyautatawar cigaban tattalin arzikin ƙasar niger bugu da ƙari saboda dukkanin ayyukan da ya yi na girkin kyaukyawar yanayi a yankin kamar yadda majallar ta sahel ta faɗa a cikin majallar ta da hudu a yau da safe. da yaushe mukan kawo canje-canje domin mu ƙayatar da masu sauraronmu. Daga ranar Litinin 15 ga watan Maris, labarun Studio Kalangu za su fara ne da labarun Turanci, sannan labarun Buzanci, sannan na Hillanci da na Hausa daga ƙarshe sai labarin Zabarmanci. Studio Kalangu tafiya yanayin Nijar. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. Faɗe kishin gilla ne da kundin shari'a na ƙasar Nijar ya zayyana cikin ayarsa doka mai lamba 283 wanda duk ya aiwata fyaɗe zai hukunci hukuncin wato kaso na shekara goma zuwa 20 an kuma yaro ne ma wannan fyaɗen hukuncin zai kai shekara goma sha biyar zuwa talatin Juju Goje Maimuna Gazibo ta fayyace dalla-dalla yanda batun yake a firata da Rukayatu abdulrahman ga zubin su. A ƙasar Nijar, kundin shari'a da ayar doka mai lamba 203 biyar ta ranar 13 ga watan Yuni na shekarar 2003 da aka sanya cikin kundin shari'a shafin ayyarsa 283 ya fayyace maganar fyaɗe tamkar duk wata aika-aikar fyaɗe da za a aiwatarwa a kan wani mutum ta hanyar musgunawa tilastawa tozartawa ko girsar mutumin a takaice hakan na nunin ko da kun kasance abokanan soyayya na ɗiya macen ko mijinta ko da ya zamanto mace ce mai zaman kanta idan aiwatarwar an yi ta ne da ƙarfi to fyaɗe ne ayyar dokar hukuntawa ta bayyana ƙara tunda ita dokar bata keɓe miji ba fyaɗe a cikin bayan aure an zayyana shi bisa shafin kundin hukuntawa cikin ayaksa mai lamba 283 ya nuna cewa ba wani mahalukin da zai tilastawa wani. Shin ko ana samun fyaɗe na cikin iyali a nan Nijar? Mafi yawanci a lokacin shari'a ake gano da fyaɗen aure. In mutum na yawan yi wa matarsa fyaɗe a cikin faɗa da bugu har abun ya kai ga mutuwa ko muguwar jimuwa. A nan ne 'yan sanda ko jandarma ko likitoci ke sanar da hukumar da ta dace. Al'umma ta maida shi abun ɓoyewa. Ko da matar da ke da aure tana fuskantar hakan kunya ke sa ba ta iya gayi. Kun ga kuma kunyan nan ita ke sa ba ta iya kai kara Abu ne mai wuya ka ga kesi in fyaɗe na matan da suka balaga. yanzu idan aka samu fyaɗe ko ya kasance na cikin iyali ko kuma fyaɗe dai haka me ya kamata wanda aka yi waye yi daga inda kuka fuskanci al'amarin fyaɗe ku gaggauta zuwa cibiyar karɓar aihuwa cibiyar kiwon lafiya za a baiwa mutum takardar shaida da zai kai a gaban kotu duk inda ya mace ko ɗa namiji ya fuskanci al'amarin fyaɗe yana iya kai ƙara a gendarmerie wajen 'yan sanda ko kuma a harabar babban alkali kowane hukunci ne ya rataya ga wanda ya aikata Duk wanda ya yi aika-aikar fyaɗe zai fuskanci hukuncin zama gidan kaso na shekara goma zuwa shekara ishirin. In kuma akan yaro ne mai ƙasa ga shekara goma sha uku wanda ya aika-aikan zai fuskanci hukuncin kaso na shekara goma sha biyar zuwa shekara talatin. Abin da ke da mahimmanci kuma mutumin da ya fuskanci fyaɗen na iya a gaban juju tambayar a shaye mishi hawaye bisa ga cin zarafi da kuma ƙuntatawa gangar jikinsa. Physique. masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a wannan shiri na ranar yau takwas ga watan Maris 2021 a madadin dukkan waɗanda suka dafa ni na kudan badandan Arlit Malam Mamman Gumke muku sallama a lafiya. lafiya.